الأليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم منا شعبك وسن صفر hijira shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu muna masu farawa da yabo da godiya da Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon haɗuwa a wannan masallaci na masjidin nur da ke nan a abuja don karanta littafin mu mai albarka insha Allah na shama'ilun bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka fi sani da shama'il المحمدية علي بن أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمة الله عليه بسا قبول وجيتان أمن سوى الله سبحانه وتعالى كما يكتسن الواتا قباشا الزوما هذا قباشا سوى أم داود أما كما يكتسن الواتا قباشا كراتو ظاهر كما نزل الجنسية يكتسن قادي hukumomi kiwon lafiya abu da suka sanya a cikin halin jarabawa da aka samu kai na yi matuƙar farin cikin ganin kusa kowa ya da kalmar kafin kansa da kuma cewa ba a haɗu da juna bai da dai akan saka sharuɗa ɗin to waɗannan sharuɗa ɗin ba yanzu ne ba duk kawai da za mu haɗu a wurin za a yi kokari a tabbatar an kiyaye wanda yake gaba zai iya kiyaye sharuɗa ɗin ba to babu damuwa zai iya hutawa a gida amma matuƙar mutum zai zo din zai kokarin kiyaye sharuɗa da hukumar masallaci kan dole a kiyaye mafu a sai kusan wa zai iya karanta da muka yi karatu na karshe muka rabu a nan wurin mun da karatu na karshe idan zan suna a nan shi ne ashirin ga watan rajar shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya? shi ne karatu da muka yi na karshe a cikin bayyana jama'a a cikin bayi na babu ba da a fi kulun da lahi ma sallallahu alaihi wasallam shi ne kuma darasi na saba'in da bakwai to mun sai akan darasi na saba'in da bakwai a bayi na arba'in da takwas a ranar ashirin ga wata rajar shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wannan shine karatu da muka yi fizikali to daga wata rajin zuwa wata nawa muka yi ba haɗu ba شعبان رمضان شوال القعدة Al-muharram, sai safar wajen wata da bakwai a tare da cewa alhamdulillah bayan nan na ci gaba da gara gabatar da karatu din kaɗan a bata kafofin sadarwa da waɗanda suka samu ikon bibiyar karatu din mun yi darasi guda biyu a cikin littafin ta kafofin sadarwa mun yi na farko ta ashirin da bakwai ga watan rajar shekara ta dubu daya da dari hudu arba'in da ɗaya shi ne darasi na saba'in da takwas sai kuma muka fara yin darasi na saba'in da tara daga gida ta kafofin sadarwa shi ne ranar hudu ga watan sha'aban shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da daya so da aka mun tsaya a nan tare da ku a darasin saba'in da bakwai bayan na an yi karatu ta kafofin sadarwa guda biyu na saba'in da takwas da saba'in da tara an tsaya ranar hudu ga watan sha'abar bayan nan sai muka yi wasu darussa da muka kira anecdotes of the prophet ga waɗanda suke bibiyar mu da harshen turanci an yi darasi goma sha biyar a kan tarihi da darussan da muke koya daga cikin manzanni manufar mu yi darasi ashirin da biyar so za ka an yi goma sha biyar muna fatan in Allah ya bamu dama da ba za a yi guda goma a kammala sai kuma aka yi tafsirin ramadana daga ɗaya ga ramadana zuwa ashirin da bakwai ga watan ramadana shi ma kan kafofin sadarwa aka yi bibiyar darasi da su to wannan dukkanin su hukumar masallaci ta saba shiryawa ita da shirya tafsirin aka yi ta yi kamar yadda aka saba to mun gode wa Allah alhamdulillah da bin bi ni'matihi tatimmu salihat da ya ba mu ni'mar zuwa a wannan lokacin da karatu yan uwanku da suka rasu dalilin wannan annoba na covid-19 ko kuma kowace irin cuta muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya kansu Allah ta'ala ya yi rahama zuwa gare su ko kuma Allah ta'ala ya kauda da namu bayan nasu To haka yau za a sami a darasi na nawa kenan za mu tsaya insha Allah ta'ala akan darasi da tamanin ga wanda suka yi bibiye mu ta kafofin sadarwa a daidai ina za a tashi wanne ke ne to da za ka lafa Eh, kusan in zai tuna a nan za a tashi kan hadisin haddasa muhammad gudu bashar don haka har abin da ake karatu daga gida ta kafofin sadarwa ya yi kokari kiyaye kuma da haka ake gane ɗalibin ilimi mai niyya wani yanzu aka yi da shi yau sati ne zuwa haka ce da haka tashi sai sai gaba ɗaya sai gita saboda mai aiki gida ba a tashi to za ka kani na ilimi an tashi tsaya shekara guda an dawo ya ga ta gane gida a tsaya alamar cewa iya nazari ke dan karatu mun taru a nan an ba wai an gama muke nan. ana so wanda ya koma gida ya shagalta da yin nazari to wannan nazari ya karfe maka maka cikin mu kuma Allah ba za ka manta idan aka tsaya ba amma in ba ma nazari kawai karatu muke yi mutum ya zauna ya ji lokaci ana karatun ma zuciyarsa ta gona wani tana ofis wani tana shago wani zuciyarsa ta je neman aure ta yi kaza da kaza to za ka ga wannan shi ana ma yin baya gane ina ake sai an yi tambaya cikin zai ce na ake ne to hakika da muna karatu mu zama masu nazari Allah ala ya taimake mu yau za mu kashi insha Allah ta'ala akan darasi da tamanin a cikin littafin shama'ilun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau kusan sha bakwai kenan ga watan safar hijira shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu insha Allah ta'ala muna cikin babu ma sha'a fi kuluki rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam باقي بيدوي في من بيان أن كاوى والنبيون أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم annan kyau sallam yana da kyawa wannan duka mai da muka bayyana a farkon karatu da muke da kuma nan wurin cewa idan ana buƙatar gane kyawa wanda bidunsa shine a karanta qur'ani a gane qur'ani ya faɗa idan muka duba farkon suratul qalam aya ta uku zuwa ta hudu da abin da ya kamata wannan Allah ta'ala ya yi halayen yayin halitta ya wanke ya kare shi daga masu aikata da yake wa innaka la ala khuluqin azim gabanin din yake ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kai bisa ga ni'momin da Allah ya maka kai ba mahaukaci ba ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare shi kuma ya yi da cewa wa innaka la ala khuluqin azim lalle sai kana kai tawa wannan yana da kisa abin da ke kara wa musulunci kyau shi ne riko da dalilin da addini ya karanta kamar dalila ta tausayi kyawawan dabi'u da suka kunshi kamar kunya musamman ga maza da mata musamman ga mata kokarin hali na taimako kyawawan ɗabi'u na gaskiya kyawawan ɗabi'u na amana kyawawan ɗabi'u na adalci kyawawan ɗabi'u na haƙuri kyawawan ɗabi'u na juriya kyawawan ɗabi'u na yafiya waɗanda na da cikin manya-manyan kyawawan ɗabi'u musulunci da idan musulmi ya yi riko da su yana ƙara wa addinin haske yana ƙara wa addinin ah, daraja amma duk inda kuke ke addini ya manta da dalilu addini za ka ga addinin sa baya bayyana ya sa kula ga wannan na daga cikin muhimmancin abu da yake musalla a yanzu shine muna sallah muna azumi amma gaskiya a bangaren ɗabi'u halayen da musulmai yake shiga cikin abin tausayi kamar yanzu ɗabi'u na kunya ya yi matukar karanci tsakanin maza da mata musamman mata ma da suka hauro da kunya ya yi karanci na daga cikin da biyu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunyarsa ta kai matakin da budurwa irin ta da masu tsananin kunya ba kai kunya ba budurwa da take da kunya irin ɗan matan da ake ta daga ga masu kunya idan namiji na zuwa ba ba ta mutuwa gaba su suna tafiya a gidansu ba ta zama a tsakar gida sai ta koma ɗaki ta tura to wannan mace mai kunya ba ta kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunya ba su da ka da hakika addini baya burkewa addini bai samun kariya addini bai samun ado sai mu musulmai mun yi kokari da ko sannan masu kyau mun ko da su babu wani mutum da za yi koyi da shi a duniya da ya wuce a annabi Muhammad babu da wani tsoro tushen shari'a shari'a da yi wuce qur'ani da sunna bisa ga yadda magabata suka fahimce su Allah ya musu rahama to kula da wannan dukkan abin da za mu yi da abun koyi mu Allah ya ce annabi ya ce magabata sun fasara da kaza an aikata kaza da wani shi ne abin da ake bukatar kowa su ya kasance Allah ta'ala ya sa mu wani lafiya حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا ومن حديث يروى الشيخ الجامع الصبي المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وانجابه وسنن من سبيل صديق البخاري حديث لديه شدة ثلاثين لأن محمد بن بشار شيء bunda قال حدثنا أسلامه بن مهل يجي أسلامه بن مهل يا باب الأبان قال حدثنا سفيان سفيان يا باب الأبان أن محمد بن المنكدر لأن محمد بن المنكدر قال يجي سمعت جابر بن عبد الله ناجد ناجد جابر بن عبد الله الأنصاري نعم. رضي الله عنه يقول يا فيها ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا وننا لكم ان شاوى وسجدون الذي محمد صلى الله عليه واله وسلم جاء ما سئل بعتبر القوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم روضه وصلى الله في لا تبيت صفتها a kan wani abu fa kana na yusna a inda da shi zai ba in ka kare shi ka tsina ne maka binci kai ba ka da shi kuma ba ka da zuciyar da wani da shi zai ba in riga ta yi da cikin ta sama ka kyau to Allah ina son ki ganna insha Allah ta ta'ala zai zai ba idan wani abu ka gani tare da shi ya burge ka in kace kana bukata insha Allah in dai bai yi halitta da sallallahu alaihi wasallam in dai akwai ne ba. wannan zafi ta wani kuma shi ne ba shi gida rasulun bayi sallallahu alaihi wa sallam sai alkatun matalata ba a taɓa roƙonsa wani abu da yake da shi yake a ba amma idan ba yi da shi ba idan ba yi da shi kuma wannan abin yana tsaya a adin saboda alkana da kan abin da a bayyana amma abin da babu shi zai ce a a wannan kuma qur'ani ya fassara wannan da wani sura tauba aya ta 72 da Allah yake wala alam ladina idza ba'a tawka li tahmidahum qulta la ajidu kaga ce la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa ayyuhum da bi min al-hadab la yajidu ma yajidu kaga ce la ajidu waɗanda za su zo maka a cikin sahabbai za a kai filin daga su ce ban samu ba mu samu abin da za mu hau su filin daga ba ko ba mu da abin an bar mu iyalan mu a gida da ba mun fita sai ba za ce za a ji mu ban samu abu da nan babu ga ga nan ya ce babu so yana iya cewa la idan babu amma in akwai kare da ke babban sa to insha Allah ta'ala zai bayar da ka abin da hadisin ya nufi shine bai cewa ba zai bayar ba in akwai so za ka in ga ya ce a'a to babu abin wanda na daga cikin kyawawan ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa masu ma su ba a tambaye shi wanda fi'ili ne ma su ba mu yi da su rasulullah da shi ne na ji kun fa'ida to da ba a tambaye sa abin da yake da shi ya ana dai idan bai da shi idan bai da shi ki za ka ji iya gan kyautar sahabbai da suke ɗalibansa sai ka ga ba ka mamaki irin abubakar siddiq radiyallahu anhu irin umman bin affan radiyallahu anhu irin abdurrahman bin auf radiyallahu anhu wadannan sahabbai ta karanta tarihin da wasu da yawa za ka ga akwai abin sha'awa wajen kyauta ko taimako a musulunci akwai bambanci tsakanin sadaka da kyauta ita sadaka mafi yawa ita ake bayarwa ga wanda yake talaka fakiri ko miskini yana cikin wani abu sai a bashi yawanci a mafiya yawa wani ya fi da cikin bada sadaka an bashi don neman yadda Allah amma ita kyauta kuma mutum yana iya ba wa ga wanda yake ma ya yi shirkin asiri shi ne misali tsarin malamin kana asiri ne bi ya fi karfin asiri sai kada ɗauki wasu kadu ko da zai yi ko dole ko kusa ka kai masa a wasu tsohon lokaci ba ka tare da malamin kayan asiya sai ka je ka ya fi goma ka karɓi kan lada sai ka ba shi to ka ga nan wurin kada iya ba kyauta wanda ya yi ka da wanda ka fi kuma wani ita kyauta aka bayar ba wai an ba da ita don mutum da cikin halin da ba ita ce ba a'a ita ana bayarwa ne don kyautata alaƙa tsakani kada so ka gyara alaƙa tsakaninka a'a da malamin ka a'a da wanka ne a da wadanka ne to zai kai wannan babi ne mai kyautata alaka amma sadaka kuma babi ne na cewa wani mutum a cikin wata damuwa da yi a lokacin da aka bada kusa. to za ka a nan wurin yana magana ne a kan kyauta ko sadaka ya ji da cikin kabi din a babin kyauta ne haka yake in babin sadaka ne haka yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am حدثنا عبد الله بن عمران بن القاسم القرشي المكي كان حدثنا ابراهيم بن قاسم عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس قال كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في رمضان حين ينسلق فياتيه جبريل فيعرض عليه القران وإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة نعم. ولا حديث يا مؤسسين الجاري الحديث المسند للإمام البخاري رحمه الله الإسلام من الشيخ التاريخ البخاري حديث إلى المنتهى الكريم الرجيم سوى ذلك عبد الملك بن عمران وأبو القاسم ذلك عمران بن سعد سأل daga ibn shahab ibn shahab ne muhammad ibn muslim ibn ubayd da ibn abdullah ibn shahab al-zuhri daga ibn abbas abdullah ibn abbas tabi كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله في هذا أن يتثبت أمريش يا كرنجي أزواج الناس شيء mafi kyautar mutane na alheri bi ma'anar da ya fi mutane yawan kyauta na alheri wanda yake bayyana akwai kyauta ta alheri akwai kyauta ta shafi mutum ya sayi kwanan nono da ya ba da yadda aka wa yara sha ya shiga mai kyauta na alheri ya sayi kasar ruwa ya ce baka cikin da aka wa yara ya sayi lemo da ayyuka wani da ya ce akwai kyauta na tafi mutum ya je karbe biya ya ba ta sai da a wurin kyauta da ake yabo shi ne ana yabon kyauta ce ta ne ta alheri ba ta shari a wurin shari ta zunubi ake nauka ba lada ake samu ba shi ta aka kuma Allah azwa da zasu yi kai in ne aka yi alheri ya yi kowa to ke da yin azabi shari ne wanda ba ya to da shi inda ya fi kowa a yi kyauta ne na alheri ko sadaka na alheri a yi aji waɗanda suna cikin babu wanda ya shi karanci in dai karanci ne to kowa a bayan ne sallallahu alaihi wa sallam shi ne kana yi a za'al muluk idan ya tashi kyauta yana yin kyauta irin kyautar sarakuna ya sa ka'ida idan za ana so a yanka kyauta za a ce maka ka yi kyautar sarakuna shi ne kana yi kuɗi a za'an da yi wato kyautar sarakuna don asali a tarihi sarakuna ba a abu na kasance duk wani abu na karanci da aka samu sarakuna suna da shi a zamaninsa idan ka duba su kifira su kaisar da makamantan za a ga akwai hadisai da dama da nauyi kuka su da tsakanin su da biyayyen halitta kwallon da ga makaranta da ga wani shan zafin kara to za ka so sana kuna kuna da kara akwai sauƙin da aka yi a nan a yanzu da Najeriya an ce duk shekarun da ya yi sarauta har yanzu ba wanda ya taɓa shiga wurin sai ya taɓa masa kyauta ba za a ɗinka kaya ne asaki ne na hannu ne da hula a hada in mutum ya zo mafi kasanta a zafin kan da zai fita so duk abin da ya samu za a tara ne wajen sayan kaya da wanda suka zo majalisa gaisuwa ko ba da gaisuwa da ta kyautata kuma haka aka gasa ce da sana kuma suka kyauta wannan haka suke aikata ko zuwa na kafin bayan tallace na dole akwai wanda muka tsawo da shi daga cikin sarakun a wurin taro to na su da kawo da yaran da suna da hukunta ba kawai shi ne kaji sai sa aka yi yau su ne su kaza kaza ne bokiti bokiti aka kawo su da fito na abu an tsara a bana ka jami'a da kai wani da ya babbar haka aka haka ne ko cikin roban da aka cincika su nan alƙali ne nan cikin ne nan kaza ka duk abubuwa da kasar take yi na fada to haka ake yi to sarakuna idan ta san da suka tashi da karanci haka ake samu za ka kayan sawa ta su tsinka sai su so wani lokaci a wannan kyauta na sarakuna waɗanda ma wasu ake ba wa wasu da wani ya kuma sarki da kuɗi amma tabi'a ce na fada cewa wuri ne da karanci to in je ka zo za a yi shi a samu barana to wanda haka aka gada tun daga zamanin da Allah da zuwa da sahabbai zuwa da kan bayan so zuwa da sarakuna da suka dangaro ko a Saudiya da muka je na kan dangara akwai shekara da yake biyu da suka je a ƙarshen wata Ramadana sarkin makka da aka wata da sarki ya haɗo ya wuta kyau da an gawa kowa har makwabcin ba kowane mutum da sarkin makka ya mata kyauta to wanda shi ne da ke zuwa da sarki na nufin cin sarra a fi da Allah wa ta'ala to kowa duk wanda ya zo wannan taro da aka yi na zo aiki babu wanda ba a kai mara kyauta ta musamman makwabcin ba so haka aka samu sarakuna da yanzu mu duba Allah shi kan mamman shata yana yawan ciro bangon har yayi ba shi da wannan yace ya yi fari kuma ya yi alheri ya fillanci can da da suci ko me ya ba a shi tunani yace ya same ni ina ya ba ni mai darajar ciro bangon mun haɗu kan hanya ya ba ni mai darajar ciro bangon ya same ni gida na same ni gida ya ba ni yake mai haka sai ma'aikin Allah sai kuma kai kiwo ba yake mai yake ya ba da kuɗi ya yi masa aure ya ci da ya kuma da tura da kan nan da kuɗi ya ba ta yace in zai ba ta kuɗi ko gajawa ba ya in zai yi da zai sanar da kuɗi zai ba ka to a cikin kyauta ta karanci idan za ka yi kyauta kana da rufin asiri karka sai da ka kirga kana taba yaro kana kirga ne duk ba wani yanzu ya ake ba za ka ba da kai goma kawai za a nuna a cikin abin da Allah ya sa da wannan da ka ba ta ba ka nawa ba kawai daure kuɗi na yanzu rufe da rufe ne sa hannun ta da kaka ta ne ta ne ta nawa ne wallah ba na'am ina za ka sanje wata bayan kada ne da haraji ko ne ne ba a kawai za ka ta ka ji ta ne da yake ta samu dubu hamsin da biyar ko hamsin da uku ko samu talatin da tara ko ya samu saba'in da ɗaya sai shi dai daga ya gani ya san da ba ka ga kawai da ta ka aka yi ta ba dole ta ce kyauta ta ne kyauta ta karamin da sarakuna don kai da yake yabon babban mafa sarki na mulki sai ce ban yi mamakin kausar da don ne yake gani ya yi zama da sahabanin da ne suwa ke nan kusan da ba yake ban yi mamakin kausar da ya ba don ya yi zama da suna a ta'uru ya koya mafu? na'am sai ya ne ya halitta sallallahu alaihi da kyautar sarakuna wato kyauta ce da babu kasance a cikin ka duk abin da ya zo masa kusa da sallama yana ciyar da shi duk abin da ya tawar a tare da shi bayan da kafin nan ka zai bayan da shi me iya cewa ya bayan yau wani gari kuma ya kwana a gidansa ba su abin da za a ci bukata ta kai na ke daura dutse a cikin talaunarin bukata amma ne bi kuma ke yayi kyauta ta kayan sallallahu alaihi wa sallam idan bai bukata ya kuma da damuwa ne ne akwai to zai ke maka masa gwargwadon abin da Allah ta'ala ya shi bai kai na don haka wata da ajiwa da ma ya kuma fi ramadan mafi kyauta ne ya kai kololuwa wajen yin kuma shi ne a cikin wannan ramadan babu lokacin da yake yin kyauta kamar an taɓa shi da cikin wannan ramadan in an yi da wannan ramadan da bai kyauta ta yawa shi ya sa. آدم السلام الصالح رضي الله عنه رمضان إنما هو قراءة القرآن وإتقان الصلاة إذا وجد وجدت الست مثلا مثلا الست ورمضان abun sani wanda shi ne lokacin shagaltuwa da karanta Qur'ani da kuma ciyar da duk da kanta addinin da ya a cikin abinda da mutane da ka kera masu da ka da ya kafa ce ka ba a ga wani ya zo ya tsaya da mota ana tsaya da raba ruwa yana raba lemo yana raba kaza wani kila wani da kake gani a wurin an sun sa ruwa ya ta ba wani amma saboda kada da take ba zai sa wani ya yi ba in ba wasu na yi da kansa da zai zo ya yi da labarin da na kula da ya shi gaba kuma ya baka kyautar ka karɓa kuma da kuma tafiya sai ko saboda babban da kana ga kashi ba haka ne haka ne mutum ya zauna da sani da lafiya wallahi ne ya san ya ada da sani ya zo ko shi ta ba kafin guda ko wace ruwa da ta tsara a cikin kawo zaki da shi sai ya kai da biyu sauran guda ko ba ta ba ko ya yi da kai da ya kafa ta ba da ba da wace da ta yi ba yi ne hada ita da ba ta yi ba mutane na wani suke zuwa daga najeriya yana da shi ya rika sun same shi dan kaɗan ne wani babban tattara ne dan tattara da ma da su ne ya ne ne da saboda ne saboda duniya ta yi ya an yi da su ya kasa da zai su sama kullum a rayuwa wanda zai haka ya mutu ya abin da ke bayarwa ya kasa duk inda wani ya samu dama a wurin يجب كده مفهوم نعم طيب دلوقتي وضع الوضع عن مطاعي الله فيأتيه جبريل جبريل عليه السلام يكمل ضغطه فيأتوا عليهم القرآن سيد كده مثلا القرآن يكرت القرآن ويجعل الدعوة شيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء يكرت القرآن باوي جبريل يكرت آه، القرآن جبريل يكرت سي إلى أن يثبت أمريش يكرت القرآن جبريل ينجل ينجل مفهوم؟ نعم طيب قال الله القرآن أنا أنا من كل تذكركم لا تفرق به رسالة من أجل به إنما إذا جاء القرآن فإذا قرأنا فاتبع القرآن ثم جبنا لنا فيا سورة سورة القيامة آية شاهد الأشياء وشاهد وشاهد هذا كده لا تفهم في مستهدفة مستهدفة حركة لك جداوة أنا كده حركة لك ودفو يقوى هذا فأنا أبني كبيرة مثلا من يجب أن تكون مستهدفة جبريل صعبان جدا جدا أولا فأنا أقول لك يجب أن تكون مستهدفة القرآن jibril ya sauraro saboda ne don da shi ya kawo wahayi ga wannan ba ana magana kan zuwa wahayi ba ana magana a kan tilawar qur'ani wannan kunya ta da mu idan kana hasan qur'ani to ka samu wannan saurarawa ya rika tauna da wajen karɓar kasashen da ke ka musamman da zama ya ci kasarin ƙwararra in haka ke yiwuwa to ko wata kasarin ƙwararra zai ci ƙwararra kai sai ka rika kawo hadar da tsadina da ƙwararru yana ci wanda ne a da masu ɓangarori matuƙar mutum yana tsada ana karɓa masa to hadar da ke yanki kuma a ji kaka ka ƙwararra domin kai kake ibada da tsawa da فأولئك أقول أولئك كيف حدث إلى أن تحدث إلى أن تأخذ الكرة أما الحلول في أي دولة لا تتكلم وكذا وكذا وكذا هذا النتيجة لكن وجد أن تقبلت الأولى أن تقبل هذا القرآن لكن كانت تحدث الجيران إلى أن مكان الكرامات دون هذا بحد الشاب الذي يمثل في الجزء الأول ko da suka zo karatu shafi guda ya haɗa da kowace su zai gida in ne zai wuce da wasu da wani a yi sake gadi da wani a yi sake dawa a cikin da ya yi zama da gaba da ya shafi ya manta a cikin ne ko zai da ya haɗa da ka shafi guda ba ana ce manta da balle aya ne balle biyu balle ma yi kuskure da ya wata ne ko cire wata ko an da ya da ta yana ya samu a kan ba wanda yana da matuƙar muhimmanci in haka ya gagara da to ko karatu da wani da wani suka iya karatu na kasa da tsakuntawa yana saurarawa yana kwatantawa da abin da ya haddace da wannan zai taimaka da wani abin da yake wajen samu damar da zai samu wanda zai fi karɓa masa hadda mafu na sai fa'iza da iya hutu jibril idan jibril ya gabu da fiye yana yin sallallahu alaihi wasallam كان رسول الله منذ الله سيرا الحديث ثبت أجريش لأمن أجود بالخير يما أسأل منك وكان الكيدي بك فيك في تلك المرسلة وجهك الموتى يأتي عندي أنا abin da ake nufi idan suna da wani jirgin ko da wata da da lokacin da jirgin ke karɓa lokacin da na wani tsohari a waɗannan kwanaki kyautar da yake ya fi kyautar iska da aka aiko shi ne almurta da wanda ta aike da su mafi wato abin da yake nufi shi ne kyautar da yake ya fi kyautar da ke biyo bayan iska da ake tsari da kare da yiwuwa saboda kasar idan za a yi ruwa ai a ka'ida ana ne ana da iska to wannan iskar ruwa da zuwa bayan ka مفهوم فمثل ما يكون الذين اخذ المياه بشرا بين يديك رحمته وأنت الذين السماء ماء طهورا ونكون لنا من زي ما قلت آية كمان كده زي ما آية كده هذا هو الذي أرسل المياه ألا شيء وجه يكون والذي يهدي بشرا يجيب بشارة بين يدي رحمته gaba da ruwan rahama idan da shi ne bikinan ruwan sama wato wannan tashbihi shi ne malaman bani malaman rabbana da ke da tashbihi bani shi ne an kira al-mushabba da mushabba bihi an goge wani mushabba da kuma halatta tashbihi to za ka ya kai makoya fiye da halitta ita kusa da ake matakin da ya ci wanda iska da ake aikowa ta ne ta ɓangaren ɗaukakawa fuskar shi ne kyautata wanda yake yayi wa to shi da cikin baliki haka yake kada shi fadar da wani abu da abu ba za ka ga girma a hankali amma ka'idar da take magana ke zai yi da fi al ta ka'idar wani take ka da aiko da ke zuwa da zuwa zuwa ruwan sama mafhum na'am طيب لو حد يجي يقدر ولا والمسلم da بنيجي الصلاة يا واحد كده هيجي يا كده وكده ba ga wanda shi ba sai ba kuma da wajen ne wajen kwatanta magana don wata kisa a yi ba wata rahama da ta kasance aiki da ita ta duniya da ke sarrafa rayuwa irin su wajen komai a ce wata kisa da sayan ta ake game da ake sayan ruwa ko kisan girki ko kanan zirka girki ko wutar da sun da ba a ba ga ta nan تلك ka shekaru da kake bukata ta wajen da dole da hankalin da aka yi Allah ta'ala ya kara mana ilimin da rahama na'am حدثنا قتيبة بن سعيد كان أخبرنا جعفر بن سليمان عن مالك عن مالك عن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخذ شيئا بغيره wannan hadisi ya nuna cikin sahihi a tarsif sahihi tarsif na shan muhammad na da bin mullah da wannan sarki da a shafi na hadari da tamanin da biyar zuwa hadisi ne mai tarsif حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد يا رب العالمين قال أخبرنا جعفر بن سليمان جعفر بن سليمان يا رب العالمين عن خالد البنات كثالث أن أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل شيئا من غد ماذا قال سيدنا الذي تبدا بريشي بايا ادي ولا اظلمت هذا كنت هو don bukatar kansa zuwa yake zuwa amma don bukatar iyalar sa yana iya yi ko baya iya yi in bukatar iyalai ne yana ce akwai hadisi da bukhari na dubu biyar da dari uku da hamsin da bakwai da yake cewa kana suna ya jibu tam limanin nazir fa ya hadisuhu bi ahli shirku ta sarrafa annabi kira da abin da tabbata a gare shi kake harkar kasuwanci a cikin gidido da wannan da zai dalilin abin da ya samu a wurin ya samu hali sai hajji a cikin shi sai ya zarka abincin da zai da lokaci mai tsawon wani lokaci ana ci babu mai kuma kai da ya samu wannan dama sai a rika ba su kaɗan kaɗan wanda zai iya tsawo ba to za ka ajiyewa ne iyalai da za ka ajiyewa ne mai gangan da gaba mai iya yi wa bukatar a tafiya ne wata guda ne mai suke so suna son tsarin shekara goma sha biyar ana bukatar kudin ce ba ne naira dubu goma ana bukatar da za ka kai ka gaba da kuma to sauran abin ya saura wanda shi ne ya hanyewa da kansa in dai saboda ajiye iyalin kai wajibi to idan ya sauke da wani na iyali to sauran abin da Allah da Allah ya sa yake baya ajewa kuma wani dan ko ya sa hadisi ya sa da nabi la da shay'an bi da su nafsihi in dai dan maslahar da ne baya amma dan maslahar iyali idan dama ta samu yana ne amma ba ta karfa mafu kai wanda duk ke kara bayyana mana nau'i kyauta na sannan za a alaihi wa alihi wa sallam حدثنا هارون بن موسى ابن ابي القمر المديني كان حدثني ابي عن كتابه سعد عن زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله ان يطيعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن يؤتى علي فاذا جاء شيء فبيتكم فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ماذا لا عليه فكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أوفق ولا تخف منك الأرش دلالا فتبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه لقول الأنصار ثم قال بهذا أمرت وانا حديث أشيء إسلام أقوي آية تنبيع شيء مستدل أبي أنا المديني أقوي ما تنبيع توجيه أمر سوى mutum ne mai kuma ce mai kuma shi ne wanda ba a cikakken tarihin ba bari a gane ni ne za a iya karɓar maganar su ba za a ɗauka ba aljahala na da cikin illa da ke sa wa isnadi matsala a titi ya ba su matakinsa na ta hakikinsa daga hasan ko sahih ya gangaro zuwa ga hakiki wanda yake sahihi ولم يتأثر تبخير ما شبه أمر الناس علم الله مشاكل أدبية ومن الشيء إذا كنت ناجلا وبيعها يتبايع عزيز من الكلمات يرون ثم لهم الحديث أما باب ليس مفسرا الأمة بن الخطاب الأمة بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمن يا مولانا الذي لا أمين تثبت أجريه فسأله سيره كبر الله وسلم أي يمكن يقول يا ماشي ولا يجوز تعمل لا تدعوا كتاب ثلاثة إذا ثلاثة ثقة أنت كمسلم بعض الجية تنبرنا كما ولا باش يبدل يحتاج يحتاج كما ياكل باش ويجيك من ما عليه أصلا في الله يبارك قوة المبالاة وقوة أكيد مبالاة أن تكون تكون بين komai wannan yana da amma mutum ya zauna ko sana'a wanda kuma bai halatta ba ko ko mutum ya gajiya da tsari amma dole sai ya rubuta a ko ba daidai ba a ka'ida da da wata da ka'ida mutum ya bari sai dole ba mutum ya kace ya yi aure da wani bayan da aiki ya yi rubuta ya tattala da mutunci bai tsarkaka mu duba matasan da suka kai su ba su mutu ba me ga da kisan da kuma mutu da Allah radiyallahu anhu lamma hadara min makkah ila madina da yake madina فآخى رسول الله بينه وبين سعد بن ربيعة الذي يسأل يحديدين والزكاة فكان يسأل سعد بن ربيعة سعد بن ربيعة في مدينة يسأل أبو يقول الله إلى ما تاكي بل المدينة كما تكمل ya kashe matar ta zama idda sai ka aura sai ka ji wani bari sannan na yana da gida zai raba gida sai in kuma ka rabe ka ɗauka. ina da gona babba za mu je na tsada biyu sai ka duba wata muka ɗauka. ina da shago na kasuwanci za mu je na raba shi biyu sai ka wanda kake so ku yi kuma ku da ba a sauka a komai yake zai raba a ba ka da wanda ke so wanda ba da ba ai shi ba ne ne haka ba ka yi duk da hau yanzu ta kai wata ai ta cikin shi ne amma wallahi sai ce masa bayan Allah ku fi ahadi ka wa mali lafi duk da ta da su Allah ya baka albarka cikin iyalanka da ta bani da kuma dukiyar da za ka bari Allah ya saka da amma babu damuwa nuna mun hanyar kuma wani wanda ke gina bai karɓa ba kuma haka ya je ne gina ka ya zama mai arziki a garin Madina da a duniya tana magana da dukiya a wajen tsarin da ta kira da kuma Allah ya albarkaci kasuwa ko kasa yake ya aure shi ne kuma ya ba ka zo ka gama tsadarka ka sai da kaza ne ya ce ka yi ka samu ne kuma da wani da ya fi ita ce albarka da ake har yawa yake ne zai ciyar da dukiya a ce ta fadda ko fa in yi da an tsaba ta ba'atan ya ba da dukiya rabin dukiyarsa kwana da dukiyarsa wani lokaci dukiyar gaba ɗaya ta ba da saraka amma in ya koma kasuwa su ɗan takaitaccen lokaci ya samu abin da ya shiga yi da ta yaba da wasu duk da sai da saboda suna ce kan Allah sai ga ko da cewa mana ne da kun da ta haruni da shi da sala uwa bi ukuri wa an tariba kada ne kada su bazar yace wai ku zo mini da manowaci da dalilin kowa yake kada da yi da da duniya ta ne an taba samun marowacin da ya yi a duniya saboda ruwa in an rasa ki da kawo mai arzikin da dalilin taimako da kyauta da sadaka dalilin wannan ana ce ya halarci ko kuma dalilin wannan sassi ya mutu a dalilin sassi ba ba mutumin da taimako da kasar wannan da ba ta bai ba ta yi in dai wanda ya taimako ne sunna ce da Allah sai dai abin da ya zo ba shi ba kuma a kowane sauri, a kowane gari da kowace kasa waɗanda suka fi ce manzo Allah ta ala ya buɗa musu waɗanda suka fi kankanewa to kuma Allah ta ala ya sa a kankane daga gare su wannan suna ce Allah ba a taɓa yin mutum mai taimakon kuma da addini ya kada wani da zai da kowa in dai yana yi in shi Allah ta ala a yi sa baya da kowa mafu na bayyana أن رجلا نعم فقال النبي سألت لا أن تفرد إليه السرور من ديوتي ما عندي شيء باب ولا مساعدة في الدنيا باب ولا ولكن يؤتى علي الذي كان تخرجك ترتيبات كثيرة كنت كثيرة باتي من داوم كيف أنت تفهم سنة ما تخرجك فيها shi ne ke yadda ka rufe kudan wani wuri da zaka samu ka biya rashin Allah ya kisa zo ba ka kudin daga daga biya sai ka fa idza ja'a li shay'in tabaytu idan Allah ta tana ya sa wani abu ya zo ga dai ko ran biya duk sai da ta bu da Allah wa biya fa qala kuma sai kuma kuma ta ta ya zo ya kuma ta saboda shi kuma da nan Allah ya dara masa ya ake yi ya za ta tafi ya cika zalimi a ce masa umar ne in ya cika sanyi ko ta ce za a ce wani bakar ne saboda shi ta yi da kuma biya da zalimi sai na afirkan umar biya da abubu ta shi da kan biya da sanyi ne ya kawo kawo wanda zai ka fitar da sanin wannan ko zai yi da sauki to kullum haka a cikin duka a ko'ina a majalisi ne a wajen karatu ne a majalisa ce duk inda ake zama a yi kashin matsala ba na so a samu masu zafi da masu fari ya ka samu ɗaya masu tsanani duka alamar wajen kallada ya ka samu masu tsanani duka alamar wajen kallada sai dai a samu wanda za su ja nan wannan su ja nan har a hankali abin tafiya a jere ka ba na zuwa su ne na'am sai sa ko awiya. رضي الله عنه يجي مجانا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يا بايع لنا أن نسوس الناس سياسة واحدة ظلام وجود بنتي بيبا دي دي أنا لا أتكب إيه أهل كلمة من لما جنجا بيسيبو دوسكي يسيبو دي إيوه. دي duk an san ana ta da yawa sai a samu tsanani cire kof a duniya da baɗe su kira zamani a lafiya ba in aka yi sauƙi da yawa to za da sai a koma rayuwa ta ta anaki babu wata doka da take yi sai sa dole sai an samu bangare biyu da za ku buga ku buga da hujja a hankali a hankali sai a zo tsakiya sai a haɗu to wannan tsakiyar ne wata dokan da Allah yake bukata مفهوم نعم طيب فسيدنا ابو بكر رضي الله عنه يا المشكر بني سيدنا ابو بكر رضي الله عنه yi كنت هنا قبل الجاوب zai yi guda biyu wata ran ya gina na ɗaya wata ran ya na wanda wani lokaci kuma sai ya dauki shawarar su guda biyu ya fara zai ga da ran da ko shi da banda mafhum da, tayyib فإذا جاء شيء رأيته فقال هو يا رسول الله سيدنا صلى الله عليه وسلم كان أعطيته كان لا da شيء da ولد da وجهك أو مثل هناك فما كتبك الله ما لا تعلم sai a za a yi kuma ka tura wa kanka abin da Allah ya tura maka baka ce mutum wani zai yi tubani ya yi kuma za ka biya ba don Allah ya tura maka ba ran da ya zo an yi in ba mu da ya ya wani da za a ta yi tubani an bayar فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر إذا ما أدري إذا أنت تبدأ أجريتك ومن يزور من السيدة عمر رضي الله عنه فقال رجل من الأنصار سيقول لك من الأنصار shi ko sai zai wuce shafi sai ta kwal ya ji wancan da sarrafa shi ko wannan zai ji ya da Allah ya rasu Allah har shi ta ci gaba da cewa shi da gara wala ta kafar kan so min da lana da kan tsoro daga wurin Allah ba a zuciyar harshe da kalauci da lana ta ce da kafara daga kalmar tallafi aiki da fara so kada ki da Allah ba din kace a ci bashi a ji a yayi da Allah ba da فتغطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سمع ان الخلاف بين الزمان العلمي والمشرك وغلب في وجهه المشرك لقول الانصار افكر في الدين الداعي نبي لما كان زمان الانصار بيجي اقول لك الشارع تستقبل هو اللي يرجع يرجع هو الابن دي دي في باب الله ثم قال في شيء bi hadha umir da wannan aka umurce ne yadda abin da ya faɗa da ne ba da yi da yi wani shi ne umarnin da aka yi in kuma Allah ya yarda ma zan ci gaba da yi zan ci gaba da yi menene matsayin a yi wa mutum kyauta shi ne kyauta Hmm? zaɓi ko mai baka bayan na yi kuma sai ka ce ba ku tsawon su sai maka kyauta don ba da jini ga yaji sai ka zaɓa kai kuma ka zo gida bayan ta ci kai ba ku sai ka zo gida ba da ne ba sai ka hmm? ya halatta ko bai halatta ba magana mafi inganci ya halatta a ba ka kyauta son samu ne wanda ya baka ya fi son daga kayan aiki amma babu ne ya baka ta biyu kai aiki da ɗaya ka ba da ɗaya kai ba babu ne ya baka sama da haka kai ba kai sama da haka wannan duka babu ne kyauta ne aka maka sai kai aiki da wani wani bangare insha Allah wa ta'ala sai ka ɗauka ka ba wani a kwanakin sallah farkon shekarar da ta kama gwamnan borno profesa sunan amini ya ne allah ya saka da alheri ya saba mulki saboda yana da karanci ya mun mulki na ji kaya a ya kai arba'in a rana daya ina da na ɗauki kamar ashirin da biyar sauran kuma suna sai da ba a sallar nan alayya ya mun mulki sallah ya kawo kaya ta goma sha biyar misali misali da ba na ɗauki wani bangare na ba wa wasu mabukata wani bangare min ba da to haka ake baya hana wa dan an ma kai wani na sa wani kayan sai wani abokin aiki na minista sai ga gani sai yana da bakar wanda zai ce wala mu lakon da ba mu ba ni ya da dole ya sai da sabon da kai na min ba ni ta to haka ake kun kyautata maka da suka da wani bangare ta ba wani da zuwa cikin shekarar ne shi kadai na ya mun ya kai sai sai bi hamsin da biyar zuwa ko ba shi ne na farko ko na karshe eh, ina da amini daga kano wanda yake daukar nauyin program a media a cikin shekara da ya mutu mutum ya bazai da rashin talatin ba misali a cikin shekara shi ba ga ba zai saka duka ba zan saka wani na yi ne a ba da wani haka ne mafiya yawa na kan iya sayan wani abu na baya amma in sai kaya don su sa a jiki ba na kan yi shekara biyar ba sai yaji guda ɗaya ba daga kan 2010 zuwa yanzu shekara na shekara goma kuma yi yi ta shi ba shekara goma na wakai na amma yadda aka sai samu a goma kuma a shekara goma na namar da zai ga da goma sha biyar ba min ba ni da ba so da mun kyautatawa in wani maka zai gaggawa sai ne sai kai wani haka ne ha mafu sai to ana ce ba ta a ba wani saboda akwai hadisi da yau a musali hadisi da dubu da dubu da saba'in da biyu hadisin bukai da ga yin yaba wani yana da wani yadi da ba wani musulmi ba ne ba ke musulun da zai kuma da kyakkyawan kyauta to zana ke nuna ya yi a ce ba ke sosai da ali wasu lalu shakku bai da kawasu ka yi kyakkyawa fatimomin da ke tare da kai sai su yi yi al'ummar su ma ya da shi ko sai aka yayyanka wa mata suka yi al'ummar ma ya amma wanda ya mata ke gaban su ne mafu sai حدثنا علي بن خلف كان اخبرنا سليم ان عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت مؤول بن افراح قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغناء من رطب وحجر زخب الخراسان من أكفه كليا وذهبا وانا حديث يا مسجد سيد البخاري حديث الى يولد في الجنه تبارك الله دل العلي يقول خذ قال أخبرنا شريف عن عبد الله بن محمد يقول أخير أن الربيع بنت مؤوب بن أفراء قالت تسري أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بإناء من رطب نابو ولم الذي سيران أن يتثبت أجريش بالإناء لسري سري حتى فوق ولم تسقوه ولم حتى في ذرة وحلمة من رطب a kan kiretin akwai fresh grade wato bibino rufa wa ajirin zuhubi da kuma a kan kiretin akwai kokumba kanana kanana kanana haka a kansa da bibino da kokumba a ainihi fa'a ali sai ya bani min a kafi kulliyar zahaba shi kuma sai bani kyautar sarfa na hannun ya na mata da warwaro da mundaye ha da zinari ba ga nan wanda ya kawo kyauta ya ci ba ko bai ba shi ya ba da dibino da kokin ba an ba shi sarkoki na iyalai da zinari da zinari wannan ke kuma kada bayyana mana shi karanci idan aka mata kai ma ka yi karanci na bangaren da za ka yi ba wai kai ka zauna ko ne sai a maka ba kai ma sai kai wanda ya maka karanci karanci irin na na a zuwa da suka karanci amma ba da ne da ne kuma ce ga da wasu ba ta gaji ne ita da ya mutu ya ma karanci to kai ma ka duk wata hanya da za ka yi karanci shi ma da ne kar ka zauna kullum kai haka in ma ba za in masa na kirki ba kai yasa akwai kyawawan ɗabi'un magabatan da suke wasa da su yanzu za a ba a wasa da irin wannan karanci yar gwamnati da kauye za ka ɗauko buhu guda na kayan da kawo akwai jirgi a ciki wani shi ne shi akwai addu'a za a kawo yara akwai kaza duk waɗannan abubuwan da ne a matsayin sadar da zuci mai karanci ka zo birni a ba ta biredi ka ci a kawai ka wani daga wata a shekara da ta to abin da za ka iya ke nan wannan mafifici a waɗannan tsintsiyar da ake da su shi ta ko addu'a da kaga ta hana da ƙauye wannan su ne goruba duka haka ake yi sai ba za mu manta tsaro muka ci dubu ba ka wanda da kauye ba suna da zumunci mutanen kauye ne, yanzu su biyu da maza ba yanzu ba ku ne karanci na kyauta ya yi karanci matuƙa da karanci kuma mutane ba sa manta mutanen da Allah ya ji da ma'aikatan na taɓa kuma abokin da tafiya sau biyu kawo mahaifin wani sauki biyu haka ya wani ɗan kyauta kyautar nan ko a yanzu ba da ta kawo su da yawa su ko uku ko hudu amma mutum da nan hanyar ya canza mata an aurar da ne ko uku dukkan da kayan tsarin su ne mutum me da zai saboda mahaifin su ya yi sauke da kan da su ya kawo ba kaya bai dace su mai da kamar da ya ba bai dace a manta ba ina na ƙarshe na yi kamar shekara goma sha ta suka wuce a gida aka ce in kawo gudunmawa na kawo kuɗi aka ce yayi kaɗan na tsara na ba da ya kai dubu da biyu na zama ba kuma ya ce yayi kaɗan ya'yan su da masa duk abin da ake wa ya'yan su da yi a yankin kullum kana da shi aika a kan su والله بس صحيح كنا تكون متحدث في سبيل أما أي شيء متجيب إيه قبل الله شفا ده شابة المجرد وهي دي كتير جوزة ya duba halayen iyayensa da kakannin sai sam ya ce shi ya fi iyayensa da tsawo kare su ka zama da tsawon da na gari ta kai zaka yi to ka kwatanta da mahaifiyarsa ka kwatanta da tsawon mahaifiyarsa ka kwatanta da mahaifiyarsa to ko in ba a yi sa'a ba abinda kake yi da yayin da wani ne saboda matsalar da kake yi yaran ba su kuma san suna da ruwan su musamman in kai tashin dare in ba kai sa'a ba yara wata su ba san babbanin su da kawunan su ba in dai tashin dare ne ka bar yaran ka shekarar su uku ko biyu ba su yi gida ba ya za a san yawan yan uwan ba da ka tafi tare da su a sanin yanzu kana kana sanin bari wanda ya tashi da yanzu ɗabi'u na karanci suna da matuƙar muhimmanci kuma ba kai kana da arziki ba shi kan kyauta inda wanda yawa halitta kyauta halitta ne yanzu a kuma da na zo ake jiya wani kuma yake ban labari da ya tashi karanci an yi wani yake ya ce wanda ya ake tashi ya kira wani da wani da aka yi kaza ya tsaya maka kaya ta da ya guda ta kai baban wannan shi ba a kai ban guda ta kai wani wani ba ta guda kuma shi bai cikin jikin kawai daga gefe ya ce abin ya shafe shi amma yawan da karanta so a wanda addinin su yi sun bai da sai ya koya wanda ya tashi da mallan da ba ta yadda ake yin shi so mun tashi da wani ya da kai ne kyau da tsawa za ka yi wani mutane tsarin da wani abu da kuma tashi da kai musu ba su yi ba wani abu da shi a ka ɗauka ka kai wa yara su bane ko gida kake zuwa kake zuwa da ɗan abin sha'awa na yara daga yara sun sake kaza su za da ana ne ana ta ihu ana murawa da yara amma ka zo gidan su sau bakwai kullum sai ne a sada da yara ka goma abinci ka suka gama ka haɗe ka yi in aji da aka yi ka fasu da ka fita ka sake da ta yi da gawa da ne da yi ka sake yi ka farko ba shi da حدثنا ابي بن بشرا وغير واحد فقال حدثنا عيسى بن يونس ان تقول ان الاسئله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف الحية ويصيب عليها ولا حديثي يلا تكون في الوقت الخليج في تخليج ولا مدارس في حديث يجوز بها الحديث الذي شيء لكن انا عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم lallai a jami sai ya da alifin tabbata a gare shi kare ya kasance ya tuba da hadiyya in an masa kyauta yana karɓa in an masa kyauta yana karɓa wani tsiko a nai a kuma idan ya tashi yana ba da tukuici ko kuma yana tsada in wani ya kawo sai ka fata idan tukuici ya kama ka baya duk inda ya rika masa wannan zakka da dubu da da ta masa ka sai da shi da Allah sai da dubu biyar ko goma ka shi. ba ka ce da ni gudun da mace da gajiya daga an ce da kada wani ba'a zaka ni zan ka gidan wani saboda ka ba shi biyar ko goma ya mai ɗauko a biyar ka ana da zai da gidan gidan gode kuɗi ku so na gode to ka ba idan ba a yi ba idan ba shi biyar da ya rage kuma ta ba da gudun wajen lalacewa burin sa bai da yawa wannan biyar da ka ba ta ko goma a su ya ce ban san ya ce ba ban nan gaba ta ko in mu za ka ba mu biyar a su sun kasa ne kiran su lura ya yi gina kwasu to in kai wannan duk inda za mu je muna kanana kai sako a kyau da za a ba ka kaji ki gara su gari kuma ba ka nuna girman da mutum kai ba sai dai ɗan kaɗan da za a ba ka da kai ke da kan koyi da biya a sauka ta mana yaro ya ta ma da wani lokaci to a gaida da lafiya da shi ya kara kuma makaranta to a dan da karatu a suna sama wata sai ta yi koro ba koyi da sama wata ana kanana da ba da samu a kai wani mutum wai da suke saka da haka ne sai ce to kuna bukatar cikin kuɗi ne ko a fita dan da kuma kai kuɗi ne ko da ce duka ne ah, ce a a ƙarfin da rika sa to da ba da sai a zuwa abu sai ya zo ne wa ya ƙarfi ne ce da kuɗi ne ne ce kiyar ba ka taɓa zuwa ya ce ina so amma in zan roƙi addu'a ta daga mafi da ta sa yi ba zan ba kuma fi karshen ce wanda da rage shi cewa kowa ya gano mai da ci gudu a so ba da sai ba ne yana ko ba da da duk abin da aka kawo da a cikin gwada abin da ka Allah ya shi kwanta ya kara albarka amma ka da yawa kawo gona a zakar kuɗi a kayan a kaza kaza ko kuma ka da ke kawo da kafin da ba ba ba sai kuma da ɗan ka idan da kake hawa mota da biyar ne wuri ya ba ka da biyar biyu dan biyar sai ka tafiya ina kuma ka ta ina na ki biya da kai kuma da biyar da mota ne ba da shi da wannan to haka ake karanta ba wai komai ka samu da ki ta hada ka ban ba biya ba to ka ji kan da ke da kan da ka ta da Allah da Allah da Allah fakta da ka da ya Allah ko da ya da mu da da wa da ya da wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid السلام عليكم ورحمة الله وبركاته